wannan kira ne ga shugabanni mana sako ne za mu baiwa shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma gwamnoni musulmai na nigeria musamman na arewa saboda na gamu da wasu malamai suna ba da wasu fatawoyi akan A sadan kudin aikin hajji sai ake cewa gwamnoni su taimaka wane ne kaza da kaza da kaza da kaza wannan rashin sanin addini a kasan nan yana wahalar da mu kuma wanda suke wahalar da mu su ne malamai kullum a addini ana duba shin addini nan da aka ce buniya islam ala hamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa iqami sala sallan nan ita ce kadai addinin da ba ta da ibadan da ba ta da makani ba ta da zamani ba ta bar mai kudi ba ba ta bar talaka ba ba ta bar mara lafiya ba bai bar mai lafiya ba bai bar yaro ba bai kowaye kai inda ya kana nan baligi akilito ba wani akuwa da aka yi maka ita ce ibada kwaya ɗaya duk rashin lafiyanka inda kana cikin hayyacinka ba a ɗauke maka sallah ba ko tafiya kake kai a yaki ma ba a ɗauke sallah ba ana sara kai ɗan ga wani ada au Allahu akbar in yaron sa ko kuma wasu su je su yi sallah raka ɗaya, wasu suna bakin daga a zo ayi wayanda suka yi raka ɗaya, su koma bakin daga wannan su zo su ita ce ibadan da ba a ɗauke ba ba ta da sauki kwata kwata ita ce amma in ka sallake wannan duk ibada tana da sauki daga wannan sai me ba sai zaka ba to zaka ba sai kana da kuɗin ba sai kana da kuɗin da ya kai nisabi na zakkan kuma ko a yau yanzu nan in za a ɗauka a baiwa mala ali miliyan ɗari Allah bai ce ya fi da zaka ba sai ya yi shekara sannan tukuna zai cire zaka ka dubi saukin ba abin ko daga nan sai me ba azumin ba shine yanzu muka faɗa an faralta shi shi zaka an faralta shi baya an koma makka da madina da shekara ɗaya wannan kuma da shekara biyu to azumi gobe za mu zo karatu fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun saboda haka tana da sauki eh? idan za ka yi tafiya ko baka da rabiya Allah ya ce ajiye shi bayan ramadan karama shi mace mai ciki mace mai shayarwa an yi musu ruhusa Eh? su ciyar tsoho wanda ba zai iya ba ya ciyar yanzu duk wanda aka yi ruhusa to mu dawo kan yanzu mahallu shayi da nake so in yi magana shine aikin hajji aikin hajji bai waje ba a kanka ba sha samun Allah ya ce manista a ilaihi sabila sai kana da dama sabil da ba kudi kadai ba ba ko kana da kudi ba ka da cikakken lafiya bai waje ba a kanka ba kana da lafiyar kana da kuɗin hanya ba kyau bai waje ba kanka ba saboda mai ranka shi ne farko kafin ibadar an bayan zancen ko to saboda haka abin da bai waje ba ba sai ya zamanto kana da dama to in aka ce kujerar hajji ta kai miliyan goma ba ruwan gwamnati da wannan fa bai shafi gwamnati ba mutane ya kamata su san da wannan abin da nake so in ja hankalin gwamnati abin da ya wajaba a kansu shugaban kasa shugaban ahmad bola tinubu abinda da ya wajaba a kanka shine ka babu security rashin security shi ya addabe mu yanzu a nigeria ba maganar aikin hajji ba ne aikin hajji in ya kai miliyan ɗari in kana da hali ka tafi in baka da hali bai waje ba ba a kanka ba ba ibada ne ba wanda ma shi yana haɗe da fasai da zamani da makani sallah ba shi da zamani ba shi da makani amma ita hajji tana da zamani tana da makani kace kai tun da yanzu kudi ya sananta ya kai miliyan biyar goma saboda haka malali a gina mana kaba <laughs> a nan jimeta mu yi aikin hajji ba zai mun tunda muna da dusen bagale a je a haudu ba zai yiwu ba tana da makani saboda haka Allah ya ce minista ba ilaihi sabila ta fahimta can ko dole sai ka je maka a nan za a yi shi tana da zamani ka je makka din yanzu a cikin watan ramadan a to bari in jefi sun su biyu da dutse daya mana tunda ina nan bari in je in sauki aikin hajji na bari in je in sai a arafa in je mustalifa ba zai yiwu ba sai ka jira zamani kamar yanzu zancen ko to saboda ka aikin hajji abu ne mai sauki abinda yanzu ya waje ba akan gwamnoni ku ba mu security muna jin yunwa yunwa yana kashe al'umma ku ba mu tuwo mu ci wannan shine ya waje ba a wani wanda ya je ya biya miliyan biyar shida a tal duk wannan ba naku bane wannan ba hakkin ku bane hakki ne wanda yake Allah sai ya bai wa mutum dama idan Allah bai baka dama ba in ka yi shekara dubu a duniya baka je aikin hajji ba Allah ba zai tambaye ka ba amma wallahi azimu mutum ɗaya a rashin security idan ya mutu billahi da la ilaha illa huwa shugaban kasa mataimakin shugaban kasa senate president gwamnoni wallahi azimu sai Allah ya sayar da ku wallahi azimu sai Allah ya tambaye ku haƙƙi dan me suka mutu dan me kuka ba ku ba su security su kuma duk shugaban kasa da zai hau mulki na yana ɗaukan alkawari cewa zai bada security zai ba mu abinci a cikin sauki wannan shi ne hakkinku yanzu har an yaudari gwamnan Kano ya ce ya ɗauke ya baiwa mutanen alhazai dubu biyar biyar ka sake raba shi abincin da kake kaiwa mutane a cikin watan Ramadan mutane suna mutuwa saboda yunwa inda ma wannan ba a shari'ance Yin wanda yake kashe mutane yin wanda yake damun mutanen nan kudin mahajjatan ma gaba gaba ɗaya kamata a tattara ne a ciyar da al'umma sai mun kuwa ne tukunan hajji zai waje ba a kanmu mace tana mutuwa baran da za ku yi sallah wani bai zo da complain a masallaci ba a ce mutane a wajen rabon naira dubu-dubu suna mutuwa a ce wajen rabon tun da ake a kasar nan an taɓa yi a ce motar mutum ya taso daga kudu zai shigo da abinci a tare a kan hanya a farkashi shi mutane suna kwasa da an taɓa yi wannan a kasar nan ba al'adan kasar nan ba ne yunwa ya kai yunwa mutane suna cikin bala'i mutane suna cikin fitina malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai zai shiga makka a sulhul hudaybiya kafirai suka ce ba zai shiga ba ba komawa yayi ba ba aikin hajji ya zo yi ba aka ce ba zai yiwu ba aka toshe ya koma aka sa sharɗuka ma masu nauyi masu bala'i ya koma amma da ya je kasa ya yi kyau aka cika alkawari ya sake zuwa ya yi aikin hajjinsa eh? cikin koshin kwanciyar hankali saboda haka ba ita aikin hajji ba idan ka yi a rayuwarka so ɗaya fa shi kenan ba ta sauka ba duk wanda za ka maimaita shi suna ne ba me abu ta da hankali eh? masu yawa masu tafiyan maimaici ne saboda haka ba wannan shi ne wai kai gani malami ya sauka ya zauna akan saboda bai san shari'a ba ka gane ko saboda malamai jewa wallahi sunan malantan suke amsawa ba su san shari'ar ba a ko abin nan kujeran aji aiki miliyan kaza yayi sada an kara kusan miliyan biyu gwamnati ba wannan shi bane mas'alar mu mas'alar ka kira gwamnan Kaduna ka ce ya taimaka wa mutanen mahajjata ana kullum ana kwasar al'ummarsa a yanzu nan al'ummarsa suna hannun bandis me ana shi da mai zuwa aikin aji wanda shi yana tafiya ne dan ya koshi ya manisa yi ilaihi sabilan in yana da kudi ya tafi bai da kudi ya zauna abin da yake gaban gwamnan Kaduna shine ya samo al'umma ya samo wa al'ummarsa security abin da yake gaban gwamnan Katsina ya samo wa al'ummarsa security abin da yake gaban gwamnan Sokoto ya nema wa kansa al'ummansa security abin da yake kan gwamnan zamfara ya nema wa al'ummarsa security abin da yake kan al'umma gwamnan maiduguri shine ya nema wa al'ummarsa abinci dan yanzu su rigimar ya fara amma yunwa tana nan jabge ina ruwansa da mai aikin hajji ba kai ba ma hakkinsu ba ne in ana zaune lafiya kalau an wadatu to in kuka biya kuɗi ma mahajjata ko kyauta kuka kai su wannan ba laifi ba ne amma yau in ka irga mutum uku mutane biyu suna cikin yunwa in ka irga mutum goma mutum takwas suna cikin yunwa in ka irga mutum ɗari mutum tamanin suna cikin yunwa in ka je su dubi Allah su dauki mataki akan yunwan da al'umma suke ciki a kasar nan wannan shine wajibinku idan mutum ɗaya ya mutu akan yunwa to insha Allah ta'ala ma Allah Allah Allah ba zai yafe ba don kuna da dama kuna da hali yanzu a irin wannan fa halin da yanzu ake ciki haramun ne fa gwamna ya jera motoci hamsin ɗari yana tafiya shi kadai wannan to man da zai zuba a cikin wannan motocin ya kai wasu al'umma su ci su sha sayyidina umaru ya ce daga yau ba zai sake cin nama da waye ba ya ce sai al'umma sun dawo cikin hayyacinsu lokacin da aka shiga cikin yunwa riga ɗaya yake da shi bai a canjawa amma al'umma suna mutuwa saboda yunwa kai kana hawa mota 20-30 kudin man da za a zuba ɗin yai zai yi magani ma al'umma dewa zai yi maganin yunwa eh shata to wani sai ya ɗauki jirgi shata ya tafi abuja saboda haka ba wasa ba ne ba yin da yake cikin ƙasar da wallahi ba wasa ba ne ana cikin yunwa ana cikin hali yanzu magariban nan da muka zo za mu yi sai da wata mata tana da ciki ta zo tana neman taimako eh? an yi dadda sallah wani ya tashi kuma wallahi azimu daga kagansu kowa ba sai ya yi bayani ba cikin hali saboda haka wani mutum malami ya fito kana cewa maganan kaza kaza kai manzo Allah ya ce lokacin da a hajjul wada'i ya ce Allah ya wajabta muku aikin hajji fa hajju wani mutum ya zo ya ce Rasulullah a fi kulli amin a kowane shekara manzo Allah ya kawar da kai a fi kulli amin a kowane shekara kowane musulmi sai ya zo ya aikin hajji wanzala ya sake kawar da kai ana uku ya ce tsaruri matalautu ya ce kai in na yi shuru ba ku rabu da ni wanzala sai da ya fusata ya ce la kuntu balala wajaban da na ce na amda yanzu ya waje wajaba shi manzo kullum yana nema wa al'ummarsa sauki shi kuma wannan yanzu yana nema mana balayi. wai kowane shekara sai mun je aikin hajji to aikin hajji bai wajaba a kanka ba sai kana da kuɗi sai kana da lafiya kuma lafiyan ba ta jiki kadai ba hatta ta hanya hatta yau shekara biyu da corona ta, ta mamaye duniya ba, hana zuwa aikin hajji ba to saboda haka abu ne mai sauki a addini yuridu Allah bikum yusra wala yuridu bikum usra Allah yana neman ku da sauki eh, ba da sanantawa ba la yukallibu Allah nafsan illa wus'aha duk wannan ayoyi ba ku karanta ba ai ya kamata kudaden mahajjatan duk Nijeriya kamata a tara a ciyar da al'umma ya fi kaje kai aikin hajji idan yunwan mu ya koshi ya mutu mutum yana so ya tafi yayi aikin hajji mutum yana so ya je yayi umra yanzu umra kwaya daya yanzu umra wani wallahi azim kudin ticket din ya kai miliyan uku ko ba haka ba yanzu biza ma ya gagara wani in kace masa miliyan goma bizan zai siya kuma wanda zai siya biza miliyan goma ɗin ka gane ko a cikin danginsa uwa uba cikin kamulinsu akwai wanda yana fama da yunwa wani tiket tiket kwaya ɗaya da zai tafi nan ya kai miliyan hudu umra ya je ya dawo fa abinda muna biyan dubu ɗari biyu ɗari uku mu je mu dawo umra wai shine wai a tiket sai ka biyan miliyan huɗu. wani ma in jirgin me sunan shi daya kafa abin nan in business class ne ya kai wajen miliyan goma amma wani business class zai biya shi da matansa da 'ya'yansa ya tafi aikin hajji ga al'umma suna mutuwa saboda yunwa mutane suna cin ganye saboda yunwa al'umman sokoto local government guda nawa aka suna local government guda nawa a zamfara local government guda nawa sun tarwasa ba su san inda suke ba 'yan uwanmu musulmi ana kwasar mutane ana shiga daji ƙauyukan nawa yanzu suna ba su san inda suke ba lokacin da damuwar musulmai ‘yan uwanmu ya zama ba shine damuwar ba wato wannan ƙarshen duniya shine lalacewar duniya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ahwaykum abinda ya shafi musulmi dan uwanka eh musulmi dan uwan musulmi ne eh? la yazlimu kar ya zalunce shi wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza manzo Allah ya kirga su manzo Allah ya ce mu'mina mu'mini kal jasadi kal jasad wahid kamar jiki daya ne eh idan idon ka yana ciwo to gabobinka gaba daya za su dauki zazzabi a wani hadisin mumina mumini kalbuniyan kamar gini ne ya shakku duhun ba'adan, wannan ya karfafa wannan wannan ya karfafa wannan amma yanzu kana gani kana ji wani ma ba sauran da aka dauka ba yanzu aka ce mutum ba shi da lafiya ayya sannu sannu sannu a ji gaishe shi kada yana mutuwa sai a tura masa buhu biyar shida a gidansa ka taimake shi yana yana kwancen ka kai shi asibiti mana ka ceci ransa faman aya hafa ka annama ahayan nasa jami'an saboda haka yan uwa musulmi shugabanni lokaci yayi da kada ku bari malaman da basu san meye shari'a ba su yaudare ku ya kamata a gaya muku gaskiya yanzu ba hakkin ku bane ni kam da nyako ya zo ya ce ba zai sake biyan kudin hajji ba ba haka aka yi ba lokacinsa ko in ban manta ba lokacin gwamnati tana baiwa mutane hamsin ɗari kujerar hajji ya ce ba nauyinta ba ne buhari mana ya zo ya ce ba zai bayar ba saboda ba nauyin su bane ba ba hakkin su bane hakkin su shine su ba mu security a samu saukin rayuwa mu samu hanyoyi mu samu asibiti mu samu makarantu wanda shine hakkokin gwamnati in akwai adalci ba idan ka baiwa musulmi guda ɗaya kujera hakkin hajji a gwamnati to kirista ma idan lokacin zuwa jerusalem sai ka bashi wannan shine adalci ba mutane ba su san me adalci ba saboda haka muna kira ga gwamnonin zamfara musamman gwamnanin kaduna gwamnan kebbi gwamnan zamfara gwamnan maiduguri gwamnan katsina har adamawan wasu bangaren su nemi yadda za su tallafa wa al'ummansu taraba suna cikin masifa su nemi yadda za su kawo al'ummansu security wannan shine wajibinsu idan ba su yi ba Allah zai tambaye su a ranar kiyama su nemi su ciyar da al'ummarsu idan ba su yi ba Allah zai tambaye su a ranar kiyama amma Allah ba zai tambaye ku ba don ba ku tallafa wa mahajjata ba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin